amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha takwas ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da sha uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau zamu tashi babu ma yukrahu ah, min rafi sawt fi takbir باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير باب ابن ده اكي كره انت وا ندغ صوتي ا وجن كبرا حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري radiyallahu anhu qala an karbo daga abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kunna idza asrafna ala halalina mun kasance idan muka hango wani kwari wato muka hango wani tudu sai mu yi la ilaha illallah wa kabbarna bu na'am wa kabbarna sai mu kabbara kuma irtafa'at aswatuna fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai ainihin sautin mu ya daga tunda muna ta kabbara muna ta hailala sai sautin mu ya daga a lokacin nan da manzon Allah ya ji sautin mu na dagawa da yawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ya ayyuhan nasu irba'u ala anfusikum yace ya ku mutane ku dan sassauta muryan ku. fa da la a asamma wala ghaiban domin lalle ku ba wai kuna kiran ainihin kurma ba ne wanda baya nan ba kuna kiran kurma bane ko wanda baya nan na'am innahu ma'akum innahu sami'un qaribun lalle innahu ma'akum Allah ta'ala yana tare da ku bi ilmihi ku bai ji wani ayi duk inda kuke ko kun daga murya ko ba ku daga murya ba Allah subhanahu wata'ala yana tare da ku kuma yana sane da ku hu sami'u lalle shi mai shi ne qaribun yana kusa da ku mu. sunan shi ya albarkantu wa ta'ala kuma darajar shi ya daukaka an gano wannan kaga wannan hadisin zahirin shi bukhari ya buɗe babi ma yukramu min raf'i sauti bi takbir abinda aka karhanta na daga sauti da kabbara imamu tabari rahimahullah yana cewa fihi karahatu a fihi karahiyatu rafi saut bi a cikin wannan hadisin akwai karhancin daga sauti da addu'a wa zikir da kuma zikiri wa bihi qala ammatu salaf min as-sahaba wa tabi'in wannan shine mazhaban mafi yawa daga cikin salaf na sahabbai da tabi'ai intaha to amma shi imamu bukhari shi yanayin yanda ya buɗe babu yana hukunta cewa wannan ya keɓanta ne kawai da kabbara a wajen yaƙi kawai an gane wannan ya keɓanta ne da mai kabbara a wajen yaƙi amma wajen addu'a ana iya daga murya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ko manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a kuma ya daga murya kuma a ci kaga ba za mu ce kwata-kwata a wajen addu'a ba a daga murya ba ba za mu ce kwata-kwata a wajen zikiri ba daga murya ba a'a abinda bukari ya faɗa shi ne. wato ya keɓanta ne da kabbara a wajen yaƙi sahabbai suna ta daga murya a wajen yaƙi Allahu akbar la ilaha illallah wannan daga muryar ne manzo Allah ya ce musu irfa'u ala anfusikum ku sassauta muryan kawo kanku fa innakum la tad'una asamma wala ka'iban lalle ku ba kuna kiran kurma bane ko kuma wanda baya nan kuma yanzu wani ko amma abin da ya shafi zikiri a wajen sallah wannan mun saba jin shi akwai hadisi ma wanda ya tabbata mun karanta shi a cikin umda cewa anna rafa saut bi zikir kana ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle daga sauti da zikiri ya kasance zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam idan sarafun bidal maktuba idan sahabbai suka juya daga sallan farilla ana gane cewa sun juya daga farilla ne da tafiyar da kabbara an gane wannan kaga da wannan kenan wato babin da bukhari ya ya bude ne ma yukrahu min raf'i sawt bi takbir kenan inda al a lokacin yaki kenan Allahu a'lam na'am babu tasbihi idan ababa wadiyan babu tasbihi idan mutum ya sauka wani fari حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الحفين ابن عبد الرحمن عن سالم ابن أبي جعدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن كربو دقى جابر بن عبد الله الله يقارى مسيا دايشي كنا إذا صعدنا كبرنا من كسر شيء من هو سما من هو تدو سيبي كبر الله أكبر وإذا نزلنا سبحنا إذا مكسر كوري سيبي تسبيحي an gane wannan ko kaga wannan ya nuna mana tasbihi wato lokacin da aka sauka sannan kabbara lokacin da ake hawa tudu na'am babu takbir idza ala sharafan babu kabbara idan an hau tudu حدثنا muhammad ibn bashar حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال أنكر بودك جابر عن عبد الله الله يقارى مسيا دايشي كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا من kasance شيء إذا مك tudu sai bi kabbara kuma idan muka gangara sai bi حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد السلمة عن صالح بن كيسان بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنكر بودك عبد الله بن عمر الله يقرأ مسيا دايشي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة يا كسن شيء منزو صلى الله عليه وسلم إن يداو دقى حج وعمرة ولا أعلمه إلا قال واتو الغزو واتو بنسني با بنسان شفاتي يأتي إنسان داو من الغزو دقى ياكي يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد أو فدفد يا كسن شيء يا كسن شيء أنا فلا تسند ya hau kan tudu ko kuma ya gangara kwari an gane ko yana yin kabbara in ya hau tudu ko ya hau kan ainihin wato fako in ya hau fako yana yin kabbara salasan su uku قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون التائبون عابدون a'ibuna لربنا حامدون eh, آيبون أي وانا خبر لمبتدا مهزوم تقديره نحن a'ibun. mu muna masu dawowa ta'ibun muna masu tuba abidun muna masu bauta li rabbina muna masu sujada ga mu hamidun masu godiya na sallallahu wa'ada Allah yayi gaskiya ga alƙawarin sa. wa nasara abida kuma ya taimaki bawansa manzon Allah sallallahu wa sallam wa wahda kuma ya rusa rundunar makiya shi kadai qala salih fa qultu lahu lam alam yaqul abdullah insha Allah sai na ce masa shin abdullahi bai ce insha Allah ba ala ce la bai ce ba bai ce insha Allah ba kan magana kenan ya nuna ya tabbatar kenan gane bai ce wa nasara abdahu insha Allah a gane wato shin bai ce wa nasara abdahu insha Allah ba insha Allah bai ce ba kan nasara abdahu ya ce kawai na'am babu ma yuktabu al-musafir mithlu ma kana ya'mal fi iqama babun abinda ake rubutawa matafi misalin abinda ya kasance yana aikatawa a zaman gida matafi wato lokacin da kafin yayi tafiya lafiyar shi lau yana yawan yin nafilfili yana yin tahajjud yana yin karatun alkur'ani yana yin tahajjud yana karatun alkur'ani yana sadaka yana da aikata ayyukan alkhairi da yawa to da yayi tafiya sai zamanto abubuwa sun yawa baya samun daman ya ya ainihin aiwatar da abin da ya saba aiwatarwa lokacin da baya cikin tafiya ko kuma da ya samu rashin lafiya sai ya to ya samu nakasu a wajen ibada fiye da bai kai yadda yake yi da ba to yanzu ya sakamakon shi shine abin da Imamul Bukhari ya buɗe babi domin sa na'am na Mafar ibn Fadl حدثنا يزيد بن هارون حدثنا العوام وحدثنا ابراهيم ابو اسماعيل السكسكي نعم. قال سمعت ابو ابا برده wasahaba huwa wa yazid ibn abi kabshata bi safarin yace naji abi burda as-sahabi shima ya hada wato yayi abuta da shi da yazid ibn abi kabsha a cikin tabiya fa kana yazid yasum fi safar ya kasance wato shi yazid yana yana azumi cikin tabiya wa qala abu burda sami'tu aba aba musa miraran yaqul sai shi abu burda ke cewa na ji aba musa so da yawa yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah suka bata a gare shi ya ce idza marda al-abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan cewa idza marida al-abd idan bawa ya rashin lafiya aw safara ko kuma yayi tafiya kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal za a rubuta masa misalin abin da ya kasance yana aikatawa muqiman sahiha a matsayin mazaunin gida lafiyayye wato abin nufi a nan wajen wato bawa idan ya yi rashin lafiya ko kuma idan bawa ya yi tafiya to kuma dama kafin ya yi tafiyan ko kafin ya yi rashin lafiyan dama ya saba aikata aikin alkhairi to da ya saba aikata aikin alkhairi sai tafiyan nan ya tauye mishi aikin alkhairin ko rashin lafiya ya tauye mishi aikin alkhairin to kutiba lahu mislu ma kana ya'mal za a rubuta masa misalin abin da ya kasance yana aikatawa muqiman sahiha a matsayin mazaunin gida lafiyayye za a bashi ladan mazaunin gida lafiyayye idan matafiyi ne to yanzu a cikin tafiya ya saba yin wasu nasirtili ya saba yin wasu irin nazari na na ilimi ya saba yin karatun Qur'ani da sauransu to yanzu a cikin tafiya duk baya samun daman yi to yanzu ya za a yi to shi na kace za a ba shi cikakken lada kamar yadda ya saba aikatawa a da haka nan idan rashin lafiya ne ya hana shi za a ba shi cikakken lada kamar yadda ya saba aikatawa yana da lafiya an fahimci wannan ko a nan wajen malamai sun yi tafsila kan wani al'amari idan ya zama to mutum dama wato yana yin rashin lafiya ne sama-sama a yana yin nafilfili da aikin alheri sama-sama baya yi da yawa sai rashin lafiya ya kama shi to za a bashi ne gwargwana abin da ya saba yi dama in ya kasance mutum ne mai jajircewa sosai wajen aikin alkhairi sai rashin lafiya ya kama shi za a bashi ladan yadda ya saba jajircewa din haka za a ba shi. an fahimci wannan ko wannan shiri to dama kuma idan dama bai saba yi ba bai da wani lada dama can lokacin kafin ya yi rashin lafiya bai saba yin wasu aikin alkhairi ba to ko ya yi rashin lafiya ba za a rubuta mishi komai ba na'am babu sai wahda Babu mutum ya yi tafiya shi kadai ya halatta mutum ya kama hanya ya nufi daji shi kadai na'am haddathana da humaydi haddathana haddasa na muhammad ibn munkadir قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول يشي وتو محمد بن المنكدر يشي babban sahabi Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu yana cewa ندب النبي صلى الله عليه وسلم ناس يوم الخندق فانتدب الزبير من ذا الله صلى الله عليه وسلم wato ya nemi taimakon mutane sai zubair ya amsa wannan ya kira annabi ya kira mutane domin yana yana son su taimake shi sai zubair ya amsa wannan kira din umma nadabahu fantadaba zubair sannan manzan Allah ya ƙara kiran su yana neman taimako sai zubair ya ƙara amsawa wato kowa da kowa ya yi shiru zubair ne kada ya amsa umma nadabahu fantadaba zubair sannan ya ƙara kira yana neman taimakon mutane sai Zubair ya ƙara amsawa cewa ni zan yi ya Rasulullah qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam inna li kulli nabiyyi hawariyan wa hawariyan Zubair sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle kowane annabi yana da zababbe ni zababbe na shine Zubair bin al-Awwam radiyallahu an. an gane ku? qala Sufyan al-Hawari an-Nafi eh? kowane annabi yana da mataimaki to ni mataimaki na shine Zubair an gane nan حدثنا أبو الوليد حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حول نعم. الإسلام نعم حدثنا أبو النعيم حدثنا عاصم بن محمد ابن زيد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحدة لو يعلم الناس ما في الوحدة da mutane sun san abin da ke cikin kadaici kadaici mutum ya shiga daji shi kadai wai yana tafiya da mutane sun san hadarin shi ma sara bin bilailin wahada da mahayin dabba ba zai yi tafiya a cikin dare shi kadai ba an gane wannan hadisin yana daga cikin abin da malamai suka dogara cewa baya halatta mutum ya kama hanyar tafiya shi kadai sannan sai ga hadisin nan hadisin Abu Huraira wanda manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam rakibu shaytanun war-rakibani shaytanani wa thalatha raqbun wato mahayin dabba shi kadai matafiyin shi kadai shaytan ne shi matafiya su biyu shaydanu ne su biyu na uku shine shine ayari kenan can tafiya mutane uku an gani kada mutum ya zo ya keta daji shi kadai ko ya keta dare shi kadai ko su biyu karanci mutane uku to kaga zahirin wannan hadisin ya hana mu yin tafiya mutum ɗaya mutum biyu to kuma ga wannan hadisin da mutane sun san abin da ke cikin shi irin yadda na sani da matafiyi ba zai tafiya a cikin daren shi kadai ba an gani idan ka yi tafiya kai kaɗai in wani abu ya same ka waye zai kai labari babu akwai abubuwan da manzo Allah ya duba sosai kan wannan al'amari na tafiya mutum shi kaɗai tafiya mutane mutane uku insha Allah yana da fa'ida sosai to amma akwai bukatu wanda zai sanya ya halatta mana mutum ya yi tafiya shi kaɗai tunda ga Zubair bin al-Awwam manzo Allah ya bukaci Zubair ya zo ya taimaka wajen leƙen asiri a je a yi leƙen asirin kafirai manzo Allah ya tura Zubair shi kadai yake ta daji ya kira mutane waye zai taimaka Zubair yace shi ne waye zai taimaka shi ne kuma shi kadai yake ta daji yaje aikin leƙen asiri na kafirai kuma yaje leƙo asiri ya dawo shi kadai a nan wajen za a sa shi daga cikin arrakibu shedanu kenan idan lalura ya kama mutum ya yi tafiya shi kaɗai zai iya yi ko kamar tafiya wanda ya shafi na yaƙi ko tafiya wanda ya shafi leƙen asiri irin wannan wato tafiya ne mai maslaha wanda ba a son mutane da yawa akwai tafiyar da ana son sirri kuma tafiya ne wanda mai haɗari ne amma kuma saboda maslahan shi an baka dama kai wannan tafiya din misali an gane wannan ko to shi ne haka ce irin wannan ah, duk wani tafiya wanda akwai bukatar mutum ya je shi kadai to shi ne amma tafiya wanda ana jin tsoron haɗarin shi sosai irin wannan tafiya baya halatta mutum ya yi shi kadai almuhim dai an hana mutum ya yi tafiya shi kadai amma akwai lalura ko bukatuwa wanda ke halatta mutum ya yi tafiya shi kadai kamar yadda na faɗa in tafiya ne na yaƙi ko tafiya ne na leƙen asiri wanda akwai maslaha rajiha ga haka ɗin الله أعلم أنا هنا هو نعم باب السرعة في السير باب سورة تنتبيا قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد أن يتعجل معي فليعجل من ظن الله رسول الله شيء للي زين يقعوا زوا مدينة تون ديك سو يقعوا تاردني تو يتهو متدي يقعوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine yace at-ta'anni min Allah wal ajala min ash-shaytan ba wato bin abu sanni sanni daga Allah ne sannan gaggawa daga shedan kama a nan wajen sai gashi ya ce inni muta'ajjil ila al-madina lalle ni yanzu zan yi gaggawa zuwa madina faman arada an yata'ajjal mai yata'ajjal ko yu'ajjil duk wanda yake so yayi gaugawa tare da ni to yayi to wannan gaugawan ya yake a can wajen ya hana ya ce gaugawa daga shedan ne nan kuma gashi ya ce zai yi gaugawa zuwa madina to nan wajen gaugawa zuwa madina saboda wani lalura wanda ya hukunta yin gaugawan akwai abin da zai yi hukunta mutum ya yi sauri wato mutum yana tafiya a hankali za ka ce gidan shi ya kama da wuta yaya zai yi sanya kaga wannan gaugawan ya zama lalura eh kaga wannan lalura ne wannan gaggawan a nan wajen ba a sanya wannan daga cikin aikin shedan an gane almuhim dai akwai dalili wanda zai sa mutum yin gaugawa idan an samu irin wannan dalili idan mutum ya yi gaugawa ba daga shedan ba ne amma gaugawa wanda yake daga shedan shine gaugawan da ba maslaha ya zama to mutum ya ringa saurin zartar da hukunci a cikin abu duk abin da mutum ya ji kafin ya yi saurin zartar da hukunci ya tsaya ya yi tunani tukuna ya natsu kada ya yi sauri idan mutum yana gaggawan zartar da hukunci to zai yi nadama cikin al'amuran shi amma mutum na bin abu sannu sannu sannu sannu sannan daga baya ya yi hukunci to za ka ga yana yawan dacewa a cikin al'amuran shi an gane to wancan hadisin zamu dauke shi akan gaugawa wajen yanke shawara gaugawa wajen zartar da hukuncin abu duk da shi ma akwai hukuncin da yake bukatar gaugawa kamar yadda malamai suka yi bayanin shi na'am حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني أما في النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال فكان يصير العنق فإذا وجد فجوذ نص واتو أنت بي بن زيد رضي الله عنه أن قالوا هنا شيوا كان يحيى يقول يحيى كسن شينا شيوا الهالي إنا جينا شيوا ينا فقد وزمان قالوا فسكت عني أما سير النبي sai wani abu ya faɗi gare ni daga tafiyan annabi na manta da shi game da hajjatul wada akwai wani abu wanda ya faɗi gare ni ban iya tunawa da shi ba to shine sai yake gaya mun shi usama ne cewa fa kana yasirul anas annabi yana tafiya wato yana dan yana tafiya da dan sauri sauri amma fa iza wajada fajwa in ya samu kafa annasa sai ya ƙara dan sauri annabi yana tafiya yana tafiya ainihin ɗan da sauri kaɗan kaɗan haka amma in ya samu hanya sai ɗan ƙara sauri ko fahimta ko in ya samu hanya yana ɗan ƙara gaugawa fiye da yadda yake yi da in za shi muzdalifa kenan in an in an tashi daga arfa rana ya faɗi za a je muzdalifa a yi sallan magariba da isha'i ko fahimce ni ko kun san akwai cunkoson jama'a annabi yana ɗan tafiya yana ɗan tafiya haka nan to da zarar ya ɗan ga mutane su ɗan bada waje sai ya ɗan ƙara sauri in ya ga mutane sun yawa sai dan yi tafiya daidai gwargwado haka saboda baya so ya cutar da wani baya so ya shiga cikin haƙƙin wani misali to ya kamata mu yi koyi da wannan in za ga wani yaji aikin haji kawai shi yana neman haƙƙin kanshi ne kawai ya ringa tura mutane yana sauri ya tura wannan ya ya mangara wannan shi da yana so sai ya wuce to manzo Allah in bai samu hanya ba tafiya yake a hankali in ko ya samu hanya sai ya sauri an gane yakan ce ya ayyuhan nas astakina astakina ya ko mutane ku lizimci natsuwa ku lizimci natsuwa amma da zaran ya samu hanya sai ya sauri saboda yana so ya yi sallar magariba da isha'i a can wajen misali an gane wannan ko to kenan akwai inda ake buƙatar sauri wurin da saurin ke da amfani akwai inda ba a buƙatar sauri eh? yanzu idan mutum ya yi zunubi ana buƙatar ya yi ya yi sauri ya tuba sai ya yi shawara ke tuba wannan zunubin da ne bari in shawara in tuba ko kan tuba eh kaga mutum yana yin zunubi nan take ya sauri ya tuba to yanzu idan mutum ya ga ana saban Allah sai ya ga masu saban Allah sun riƙe makamai da wasu abubuwa gaba ɗaya suna ba da kariya ga wannan saban Allah ya yi sauri wajen gyarawa ko ya ɗan jinkiri eh ga bindigogin sun suna jiran duk wanda ya ce zai musu inkari su kawo da shi a doron ƙasa ya yi saurin kasar da hukunci ko ya saurin barin wajen an fahimta yi su saboda haka akwai inda ake buƙatar sauri akwai kuma inda sauri bai da amfani to duk inda sauri ke da amfani a yi inda bai da amfani a ban shi na'am حدثنا سعيد ابن أبي مريم خبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم أنا أبيه قال كنت مع عبد الله ابن ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة يتي نا كسانشي تاره da Abdullahi dan Umar a hanyar Makka فبلغه عن صفية بنت أبي أبيد شدة وجعي شدة وجعي wato sai tsananin rashin فيها tsananin ciwo wato labarin tsananin ciwo ya isa gare daga matar shi Safiya bintu Abi Ubay cewa ba ta da lafiya shi waye Abdullahi dan Umar yana ciki wato yana hanyar Makka sai aka kawo mai sako matar ka fa Safiya ba ta da lafiya ba kuma rashin lafiyan ya tsananta a nan wajen mutum ya yi tafiya a hankali ko ya sauri kaga wajen sauri akwai maslaha kada ya yi jinkiri kafin ya dawo ta mutu ko ta galabaita na'am فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق sai Abdullahi dan Umar ya gaggauta tafiya har sai da ya kasance bayan faduwar shafaki umma nazala fa salla al-maghrib wal atama yajma'u bainahuma eh wato bayan shafaki ya buya kaga kenan lokacin sallar ma magariba an yi magariba rana ya riga ya fadi ma yana ta sauri har sai da ya kasance bayan faduwar shafaki sai ya sauka sai ya sallaci magariba da isha'i ya hada tsakaninsu an gane ya hada magariba da isha'i gaba daya kenan an ce shafa'i iyar gaya ɓuya. kenan daidai lokacin sallar isha'i a lokacin ne ya sauka eh? wato lokacin saboda sauri bai tsaya ya yi sallar magariba ba kenan ba an gane to dama haka ne dama mata ta bazu fatan lafiya sai ban sallar magariba eh sai na ban sallar magariba sai na bari sai lokacin sallar isha'i sai na haɗa guda biyu na yi saboda ciwon matata eh ya halatta ko koda ba haka ba mutum ya bar sallar magariba sai lokacin ya isha'i ya hada kaga dai zahiri saurin mai yake yana sauri saboda rashin lafiyar iyalinsa kuma rana ta faɗi bai sauka ba saboda yana da cikin tafiya amma babban abin da ya dame shi yana so ya gan shi a gida ya ga halin da matan ke ciki ba za mu iya sa wannan daga cikin kamar mutum na jin tsananin yunwa ba bai ci abinci ba sai ga magariba ta yi sai ya bar sallar magariban sai ya ji ya ci abinci sannan ya zo ya sallar magariba akwai laifi la salata bi hadarati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan ina jin tsananin yunwa ga kuma abinci na san akwai sai na ban sallar magariba sai da na ci abinci sannan na yi sallar magariba na haɗa magariba da shayi na laifi to iyali na ina son iyali na sai na ji an ce rashin lafiya ya tsananta ina cikin hankali na tunda ban cikin hayyaci na wato kaman kamar bai jin yunwa ne ko baka ba to shi ma sai zama to hankali na kawai shine ina so in ga halin da take ciki to saboda ganin halin da take ciki din nan ban samu na yi sallan magariba a farkon lokaci ba sai lokacin sallan isha'i sai na hada akwai matsala ba matsala an fahimci wannan ko to sannan idan matafi shi ma yana cikin tafiya haka nan ma ba lafiya lau yana so ne ya sauka daidai wannan lokacin sai ya sauka sai ya jam'u akhir akwai matsala ba matsala balantana kuma a ce ga uzuri na rashin lafiya na'am sai ce bi wa qala inni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam idza jadda bihi as-sayr akhara al-maghriba wa jama'a bainahuma sai ce to abin da yasa nayi haka ba da kanai ba lallai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam idan tafiya ya tsananta a gare shi yana jinkirta magariba wa jama'a bainahuma sai ya hada tsakanin magariba da isha'i yana jinkirin magariba sai ya magariba da isha'i ballan lafiya kaga abubuwa guda biyu kenan ko na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء السفر قطعة من العذاب تبيا ونينكي لنا عذابا يمنع أحدكم نومة وطعامه وط... نومه وطعامه وشرابه a na فإذا قضى أحدكم نعمته فليعجل إلى أهله إيه تبيا ونينكي لنا أذابا يمنو أحدكم نومه وطعامه وشرابه yana hana ɗayan ku baccinsa yana hana ɗayan ku cin abinci yana hana ɗayanku ma shan abu shan abu to idan ya zama to tafiya bai hana ni cin abinci ba azaba ne ina tafiya ina cikin AC eh? ina yagan naman kaji eh? in sha five alive hankali na kwance wani lokaci ma ban sani ba kawai hannun sauka garin to yaya wannan tafiya jin <laughs> da akwai tafiyar da kawai kana zaune akwai wani tafiya da na yi nan abuja kawai ni gina gani da kawai an ce an sauka tafiya ne na jirgi jirgi kasa kawai an zauna kawai sai ne ba gargada ba komai kawai aka ce da sauka yi eh, lokacin abin da kawai to kaga irin wannan to za a ce azaba ne kaga tafiya ta kowane bangare a saboda idan mutum yana tafiya kullum tunanin shi zai kai ko ba zai kai ba kowannen tunani shi ma azaba ne misali an gane wani ko to tafiya yana hana ɗayan ku baccinsa amma ba duka tafiya ke hana mutum bacci ba akwai tafiya ma kana fira wani ma za ka yi ta baccin ka sai ka gama kwanta sai a tashe ka a ce an kai wani tafiya baya hana mutum cin abinci baya hana mutum shan ruwa wani yana cikin cin abinci yana shan ruwa ma za a ce an kai garin amma dai ala ayi halin dai wato tafiya kowane iri ne yanki ne na azaba fa iza qada ahadukum nahamatuhu idan ɗayan ku ya gama hukunta ya gama biyan bukatansa a cikin tafiya in ka tafiya abin da ya kai ka tafiyan nayi tafiya ne don kasuwanci kana gama kasuwanci falyu'ajjil ila ahlihi ya gaggauta dawowa wajen iyalansa idan kuma ya kai ziyara ne na zumunci yana gama sadar da zumunci ya yi gaggawan koma zuwa ga mai iyalansa kada ya ɓata lokaci don wani bayan ya gama biyan bukata kuma sai ya zauna ya ɓata lokaci kana gama wa manzan Allah ya ce ka yi sauri ka koma zuwa ga iyalanka irin wannan gaggawa ba laifi ba ne an gane irin wannan gaggawa wanda mutum zai yi don ya koma zuwa ga iyalansa ba shi daga cikin gaggawa wanda shari'a ya hana Allahu a'lam na'am babun idza hamala ala farasin fara'aha tuba. babun idan mutum idan mutum ya daura wani akan doki ka daura wani akan doki fi sabilillah sai daga bayan sai mutum ya ga wannan doki za a siyar ka samu doki ingarman doki kana ji da dokin sai ga wani mutum yana so ya je jihadi ba shi da abin hawa sai ka ɗauki wannan ingarman doki sai ka bashi sai kuma kaga mutumin ya wulaƙanta dokin har ma ya kai kasuwa zai siyar shin za ka iya siya na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن كربو دقى عبد الله بن عمر الله يقارى مزيدة أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع للي عمر رضي الله عنه ya ɗaura wani mutum akan doki fi sabilillah wato ma'ana doki saboda zuwa jihadi fi sabilillah sai ya zo ya samu wannan doki wai gashi za a siyar doki ne in garman doki doki wanda ya kai doki gashi mutumin ya wulakanta dokin zai kai kasuwa na'am faro da an yabta'ahu fa sa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa to sai umar dama umar na san dokin ya ba da doki akan yana son dokin ba wai baya so ba ne? to da ya ga mutumin ya wulaƙanta dokin ya kai kasuwa zai siya zai siyar sai umar ya nufin ya je ya siya dokin ya dawo da dokin shi Ya ce amma kafin nan kafin yin zartar da wannan hukunci bari in je in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji me zai ce to shine sai ya je wajen annabi sai ya tambaye shi ya ma annabi bayanin komai sai ya tambaya fa ƙara ya ce mai la tabta'u wala la ta'ud fi sadaqatik yace kada ka siye shi kada ka dawo ga sadakanka ha kada ka zo ka yi sadaka ko ka yi kyauta ka dawo ka karbe kun ga nan wajen ba wai ya dawo ya karbe bane fa ya siya ne da kuɗi amma ko ba a yadda ba kenan in ka ba mutum sadaka ko ka ba shi kyauta babu dama ya dawo maka da shi ka siya kamar yanzu a ce na baka kyautan buhun shinkafa sai kuma ka dawo min da buhun zai baka kuɗin bai halatta ba ko na baka kyautan mashin misali sai kuma ko sadaka sai ka dawo da mashin ba kuɗin bai halatta ba an gane wannan ko sai dai ka kai ma wani mutum ya siya ba ni ba da na baka idan ko mutum ya ya zo ya karba ya ba da kuɗin ko kuma wancan ya zo ya baka kyauta kuma ka amsa ka yi amai ka lashe kenan ka zama cikakken kazami manzo Allah ya nuna abin kazanta ne yanda ka san kare yayi amai abin kazanta kuma yazo yana lashe wannan aman to kai ma ka zama to haka na'am حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يشي واتوشي زيد بن أسلم wato ya karbo daga baban shi mahaifinsa na cewa na ji umar dan khattab radiyallahu anhu yana cewa حملت على فرس في سبيل الله فابتعه أو فأضاءه الذي كان عنده يتي حملت على فرس في سبيل الله نا دورا wani mutum akan doki wato na jihadi fi sabilillah fabta'ahu sai mutumin wato sai mutumin yazo ya siyar da shi ko kuma au fa'aza'ahu shine sahih fabta'ahu ai mutumin bai riga ya siyar ba arada an yafta'ahu ne ko arada an yabi'ahu mutumin yana so ya siyar ne bai riga ya siyar ba an gane fa za a hure mutumin ya tozartar da dokin ya wulakanta shi baya kulawa da shi allazi kana indahu fa za a hulla zai kana indahu wannan wanda dokin ke wajensa ya wulakanta dokin fa aratu an ashtariyahu sai na yi nufin in sai dokin daga wajensa wa zanantu annahu ba'ihu bi rukhsin sai na yi zaton cewa lallai zai siyar da shi da arha tunda ya wulakanta shi to kenan in za a siya a wajen shi zai siyar arha tunda bai san darajar abun ba na'am fa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da siyan wannan abun a wajen sai annabi ya ce la tashtarihi la tashtari wa in wa in dirhamin wato kada ka siye shi ko da da dirhami guda ne zai siyar ma shi ko dirhami guda kada ka siya فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه domin lalle mai komawa ga ainihin kyautansa kaman kare ne mai komawa zuwa ga amansa yayi amai ya koma ya lashe, to shine misalin mutumin da zai yi kyauta kaza to misali yanzu idan ya zamanto a wato yaro ne ba mahaifinsa kyautan mota da yaro ya ba mahaifin kyautar mota sai mahaifin ya rasu ko ba shi da wani sai yaran. yanzu waye zai gaji motar Yaran. to ya halatta yaran ya gaji motar a nan wajen ba za ce ya yi amai ya lashe ba to dangane da abin da ya shafi gado in ka ba mutum kyauta to sai daga baya sai wannan ya rasu ya zama to za ka yi gado to wannan ba a cewa ka yi amai ka lashe ya halatta mutum ya gada wannan babu laifin insha Allah an gane to ya hukuncin ka ba mutum abinci sai ya dafa abincin kuma ya baka ka ba shi buhun shinkafa da ka kawo mai ziyara a gidan kawai sai ya ya ɗibo hudu ɗaya aka dafa a gidan gaba ɗaya kai ma ka ɗan samma daga cikin wannan abincin ana sanya wannan daga cikin amai alashe a wannan abin da buhun nan yadda misali kan bashi ya zo ya siyar ma shi a haka shi ake nufi amma dan an dan san maka wani abu daga cikinsa malamai ba su sanya wannan daga ciki ba an fahimci wannan ko ba sanya wannan ba kaga akwai kaga eh, eh, eh, ita barira hadisin barira me zamu ce kanshi duk da ita na barira ita ba manzo Allah ne ba ta sadaka ba wani ne ya ba ta sadaka daga waje na nama ne ba ta sadaka na nama ta zo ta kawo gidan annaba ana bararrakawa manzo Allah ya shigo gida ya ce a kawo mishi abinci sai ga an kawo mishi waina kuma shi ya riga ya hango akwai nama ya ce ah, ya za a kawo mini waina kawai ga nama na ga ana bararrakawa ina naman aka shi ya rasu ai wannan naman nama ne na sadaka mu kuma ahlul baiti ba ma cin sadaka ita barira aka ba sadaka shi yasa ba mu ɗiba maka ba sai muka ɗiba maka namu shine dai wai nan dai wanda yake ba nama a ciki shi na nabi ce aje a ɗiba mishi naman ya ce wannan nama sadaka ne ga barira amma mu a wajen mu kyauta ne ita a wajen su sadaka ne amma mu in ta bamu kenan idan aka ba idan aka ba wani sadaka sai dan san ma kyauta ya baka an fahimci jona wannan ba matsala insha Allah eh na'am babul jihad bi idnil abawayn babu jihadi da izinin iyaye حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حبيب ابن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم, لا يتهم في حديثه يشي ناجي أبو العباس الشاعر يا كسان شيء باء تهما شيء حديث شيء كما شاعر باء تهما شاعر إيه shi ya sanya ya sauri ya yi magana don ila wani ya dace sha'ir zai aibanta shi kenan waƙensa ba waƙa bane wanda ya saba wa musulunci shi ya ce wa kana ta hamu fi hadisi mutumin kirki ne mawaƙi ne na sunna ba a tuhuman shiga hadisin shi na'am qala sami'tu abdullah ibn amr radiyallahu anhuma yaqul yace naji abdullah ibn amr Allah ya ƙara musu yadda yana cewa جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا للجهاد فقال ونمتن يازو وجم منزو صلى الله عليه وسلم سيني مئذن أن نبقى مريء جهادي يا رسول الله كباني إذن ين جهادي أحي والدك سي النبي يشي شي إيه أنك سنعرأي قال نعم يشي قولي لك سنعرأي يا رسول الله قال ففيهما فجاهد يشي فجاهد فيهما ce je ka yi jihadi cikin iyayenka inda jihadi ne ka je ka yi ga iyayenka Ba nan wajen malamai sun yi bayanai suka ce zai iya yiwuwa mutumin ya dan takaita wajen kulawa da iyayensa an gane to sai annabi ya tura shi cewa babban jihadi shine ka je ka kula da iyayenka an ka je ka yi musu hidima ka ciyar da su ka tufatar da su ka kyautata musu sosai ku rabu lafiya shi ma wannan wani nau'i ne na jihadi to malamai suka nuna anan wajen idan mutum ya yi nufin fita jihadi sai iyaye suka ce ba su yadda ba ya zama zamanto wajibi mutum ya bar jihadin musamman bangaren da yake fardu kifaya fardu kifaya idan kai baka je ba ai da ba sun dauke maka to irin wannan abin da yake fardu kifaya ku shigo mahaifinka kulawa da shi fardu ayin ne tunda kila bai da kowa sai kai akwai akwai matakin da ga mahaifi bai da wani wanda ya dogara da shi sai kai misali to kuma kai din nan za ka tafi jihadi da zaran ka mutu ba shi da kowa kenan to sai mahaifin ya hana ka to in ya hana ka ya zama wajibi kai masa biyayya in ko ka tafi jihadi ba tare da izininsa ba to wannan jihadi din ko ka mutu a wannan jihadi ba a kira ka shahidi ka yi mutuwa ne cikin saban Allah an gane wannan ko amma kuma malamai suka ce idan ya zamanto sarkin musulmi amirul muminin ya ayyana ka to a nan wajen mahaifinka bai da iko ya hana wato shi ya ce lallai ya kira sunanka wani ina so ka ce ya baka tuta to a nan wajen ko da mahaifi ya ce a'a to yana iya cewa ma da kai da mahaifin ma duk wuce ƙarshen abin ke nago to babu wanda ya sai hana wannan misali so da haka amma idan ya zama to wato abin farar kifaya ne kai kana son zuwa sai mahaifi ya hana to sai ka yi zamanka haka nan neman ilimi shi ma kana son ka je ka yi masters kana so ka je ka yi doctora sai mahaifi ya ce a dole ka zauna saboda da masters da doctora ba da ayin ba ne faradu kifaya ne an gane wato ka riga ka san hukun ka riga ka san ayin ka san hukunce hukuncen sallanka da azumin ka da kaza za ka je da kai ta larabci to wannan wannan karatun da zaka kara din nan na doktora da waye ba fardu ayin bane akan ka in ma ya ce la bai yadda ba ya zan wajibi ka zauna an gane wannan ko in ko ka tafi to ka tafi cikin sabon Allah karatun ka ba zai albarka ba misali amma idan mahaifi yana so ya hana ka fardu ayin to anan wajen kana iya guduwa ma bai sani ba sai dai ji labarin ka kawai sai dai ji labarin ka a wani gari daga baya ya ji labarin ka gama karatu ka zan babban malami ka dawo an gane wannan ku? na'am babu ma qila fil jaras wa nahwi fi a'naq al ibl babu abin da aka faɗa game da ƙararrawa da makamancin sa lokacin ne hmm? kamu sa ah. na'am kan ta karatu awa ɗaya da rage نعم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد عن عبد الله بن أبي بكر عن حباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله أصبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وتللي أن كالبودغا أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه يا بعد الأباري شوى للي يا كسان شيء تارى منزوس صلى الله عليه وسلم في بعض أثاره شكن ساشا تبيو ينسى قال عبد الله في عبد الله يا عبد الله بن أبي بكر Ya ce hasibtu annahu qala ina tsammani cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan su fi mabitihim alhali lokacin da manzo Allah ya magana nan mutane suna cikin wajen kwanciyansu sai ainihin manzan wato manzan Allah ya aika dan sako manzan Allah ya tura wani dan sako ya isar da wannan sako ya yi kuwa cikin mutane Allah ya baka yanna fi raqabati ba'irin iladatu min watrin cewa kada wani wato abun wuya na ainihin tsarkiya ya wanzu a wuyan rakumi abun wuya min wata na tsarkiya tsarkiya ainihin kwari da baka wannan igiyar nan da ake ja na kwari da baka A gane ko kada wannan igiya ya wanzu a wuyan rakumi au ilada ko kuma kowane irin abun wuya kada kowane irin abun wuya ya wanzu a wuyan rakumi illa qubi'at face an yanke an gane wannan ko to a nan wajen malamai sun yi manganu da yawa me ake nufi da wannan magana aka ce mutane wato kafin zuwa musulunci su mutanen jahiliya suna da wata al'ada wato wannan igiyar da ake ja na kwari da baka tsarkiya kenan wato idan idan igiyar ya tsufa sukan cire wannan tsohon sai a canza sa sabo wannan tsohon da aka cire to da shi ake yin laya sai a sa a wuyan rakumi to wayan an sa a wuyan rakumi wannan wannan wannan igiyan yana maganin kambun baka sannan yana baiwa rakumin kariya a kai kaga ya zama kamar laya kenan misali to da manzo Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam yana so yayi gyara shine yace kada wani abun wuya na tsarkiya ya wanzu a wuyan rakumi fashi an yanke shi ana ganin wannan abun wuyan an sa a tsinke shi kawai saboda ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz saboda shirka ne shi an gane ko saboda ai maganin canfi ai maganin shirka misali sai annabi ya sa a tsinke shi kuma wannan sai ce Allah ya baka yanna qiladatun kada a bar wani tsarki ya faci an yanki kaga wannan qilada ya zo mutlak kama wancan hadisin yayi takayyidin shi ya ce min watarin tsarkiya na ainihin abu na kai abun wuya na tsarkiya na tsarkiya ainihin kibiya amma a nan wajen bukari ya buɗe babi ma kila fil janas wa nahawi fi ibl abinda aka faɗa game da raƙumi a game da ƙararrawa da makamancinsa a wuyan raƙumi to ai a wannan hadisin ba magana ƙararrawa ko to shine ibn al-jawzi ke cewa Abin abinda ake nufi da autar a nan wajen akwai manganu guda uku na farko annahum kanu yuqalliduna al-ibl autar al isi mutane sun kasance suna rataya ma raƙumi tsarkiya na ainihin baka li Allah tusibaha al-ayn bi zabihim domin kada ainihin kambun baka ya same su a irin nasu rayawan fa umiru bi qadaiha sai aka umarce su da su yanke shi ilamun bi al autar la talud la taruddu min qadari llahi shay'an domin a sanar da su tsarkiyan nan baya iya tunkuda komai daga kaddara na Allah wannan shine maganar imamu na Malik an gano wannan ko an ce akwai hadisi muttasil akan wannan daga maganar shi a cikin muwatta sannan Muslim da abidaw da wani su Malik ya ce ura anna zalika min al ayn ina ganin lalle wannan saboda kambun bakari ne abin da ke karfafa wannan akwai hadisin ba bin amir radiyallahu an rafa'ahu man allaka tamimatan fala atamma Allahu la duk wanda ya ya tamima kada Allah ya cika mishi bukatan shi laya an gane wannan ko to ibn abdul bari yace idza taqada allazi qalladaha annaha taruddu al-ayn faqad zanna annaha taruddu al-qadar idan wanda ya rataya ta ya kudirce cewa tana tunkuɗe kambun bumbaka to hakika yayi zato cewa tana tunkuɗe kaddara wa zalika la ya yajuzu itiqadu wannan baya halatta musulmi ya kudirce shi a zuciya to wannan shine fasara farko fasara na biyu annahayu an zalika li Allah taktani kadaba abinda yasa aka hana a sanya mata ainihin wannan tsarkiya a wuya domin kada ta makure dabban kada dabban ya makura inda shiddatul rakab in yana tsananin sukuwa in yana tsananin gudu zai iya shakewa an gane an karɓo wannan daga muhammadu bin hassan sahibu abi hanifa da kuma maganar abi ubai yarin jayar da shi cewa manzan allah ya hana ya anna dawab ta ta'azza bi zali domin dabbobi suna cutuwa da wannan tsarkiya da ake sawa wa yadiqu alaiha ha? kuma ranta yana mata kunci da kuma ciwonta kai da yawa ma rubbama ta'allaqar bi shajaratin takan liƙe wa itaciya fakta na ƙasai ta shaƙi ko kuma ta kasa yin tafiya wannan shi ne fasara na biyu fasara na uku annahum kanu yu'alliquna fi hal ajras wato shi wannan tsakiya abin da yasa aka hana saboda suna rataye ainihin kararrawa a wajenta suna rataye kararrawa imamu al-Khattabi ya faɗa akan haka ne imamul al-Bukhari ya buɗe wannan babu. Abu dauda ya ruwaito daga hadisin Ummu Habiba Ummul Mu'minin marfu'an la tashabul malaika rifqatan fiha jaras mala'iku ba sa abuta da jama'a wanda akwai kararrawa a cikinsu sannan imamun nasa'i ya karbo daga hadisin ummu salma ita ma wannan an gane shi sa bukhari wato ya ruwaito hadisin da wannan wato yana ishara zuwa ga abin da ya zo a cikin sashen hanyoyin hadisin daru kudi ne shi ma ya fitar da hadisin daga hanyar usman bin umar al-maskur da lafazin la tabqa yanna qilada min watrin wala jarat fi unki bayir kada ainihin wato abun wuya na tsarkiya ko ƙararrawa ya wanzu a wuyan rakumi illa kuɗe a face an yanki to kenan ba bambanci tsakanin rakumi da wani akan wannan an gane wannan kaga da wannan kenan wato bukhari ya ya wannan babi dan yayi nuni akan haka Allahu a'lam na a ina intahina ku azunnu ana alwaqt to za a nemi taimako bara a nemi taimako kuna ka ba da taimakonka. in an gama in ya so insha Allah sai a asa tambaya faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa bayan an irin irin yanayin hanyoyin tafiya na yanzu ba irin da da bane da mutum zai yi tafiya kungurmin daji shi kadai da wuya ya ga ko mutum daya amma yanzu ga tafiya ne kila ka zo ka ga mutane a mota ko a jirgi ko kana tafiya ne ma a wani abun hawa gari ba kai kaɗai ba ne misali a ƙwarai da gaske hmm. wa alaikum tambayar da yake ga wasu tambaya na ita ma ya ba da dabba sai dabba na ta hayyafa to zai iya siyan 'ya'yanta, ko ba zai iya siya ko za a iya bashi kyautar 'ya'yan? ai ba ita bace ko ba ita bace ba laifi na ganin mutum ya sayi 'ya'yan ko an bashi kyautar 'ya'yan. ai ba asalin dabban da aka hana ka ka siya na'am Eh. ya masa ɗa? sai rashin lafiya ya zo da shi ne dama idan mutum ya eh sai ya mayar mai sai ya sadaka da shi ya yi sadaka Allah ya kai mishi ladan baya dai halatta da shi ya mallaki da wani abu na'am wannan dai abin ba su ya dawo gare ka ne eh kwata-kwata da yi kwana uku yana cin abin ya gishe shi ne kome mutum da ya dage iya iyawansa in ya gaza Allah ta'ala ya san kokarin shi eh musamman halin da ake ci yanzu yana iya hukunta haka kamar yadda ya ce rayuwa gaskiya ne ga mutum kana so kai aikin alheri kirkire ma ba zai yiwu ba saboda yanayin rayuwan to mutum da ya iya kokari kada ya dashe dan ya rinjaye shi akan abin da ya saba yi na alkhairi musamman a wannan zamanin sai ka dagi in ba haka ba sai ga aikin alkhairi na so ya kwace maka eh to mutum ya dage sosai in Allah ya sa bayan yi kokari sai abun sai ka gaza to insha Allah ana fata Allah zai baka ladan kokarin ka eh wa alaikum assalam ina ai magana siyar matin da dai ba na naka bane kai ka bashi ka ji kawai ka nemi wuta musa ba su fi wannan ka siya ai duk gyaran da ya mata ko ta fita in ba zai shi ɗan ke so ya ma tasiri ba duk gyaran da ka yi sha'ala za ka samu akwai motar da ta fi da kyau irin ta kuma eh wa salam eh, eh, wannan waken sufa ke na zaka ce waken da galiba 'yan sufaye suke da 'yan shi'a suke yi saboda waken ya faɗa a hannun mutanen da wato suke da rauni wajen tauhidi shi yasa ake samun wannan ya kamata waken ya zo ne wajen ɗalibin da ya fahimci sunna yana auna duk wani wake da littafin Allah da sunna za ga an samu karancin kurakurai amma galiba masu waka da wani ma jahili ne kwata-kwata wani bai san addini ba yanzu a wani wanda na ji labari ana ta labarin shi an ce yana ma yana fifita shai ibrahim ya tsakan allah yana nuna shi ba abin da ba abin bautawa da gaskiya sai ibrahim ma ya an ce wani mawaki ne yanzu ya shahara cikin sosai kuma gashi an taru zaga yana ta shirka yana ta shirka suna murna ba suna bin shi Ta irin wannan ba komai kawo wannan ba jahilci ne ko kuma ya zama to yana sane dan hakika ne shi akwai wani wanda yake aqida shi ne dan hakika ne kuma yana waken ne akan hakika to irin wannan kaga in dai da gangan ne yana sane ga wannan zindigi ne kuma arne ne shi misali eh insha Allah to